العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأنك ينقوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يجب كسابة أتيك بدأ كراتمنا أن karatunmu na wannan مكتصر خليل في الفقه المالكي wanda fadilatu sheik al-imam khalil bin isaq al-jundi ya rubuta rahimahullahu ta'ala yau za mu ci gaba daga inda muka zaya idan ba manta ba muna nan cikin babin da yake bayani dangane da matsalolin aure a karkashin shari'ar musulunci dokoki da tsari da abubuwan da ya kamata a kiyaye wannan ya shafi iyaye ne ko liye ne ko masu auren ne ko waɗanda ke aurarwa ko kuma shugabanni ko alkalai waɗanda za a kai musu rigingimu iri daban-daban na aure domin su warware a darasin mahu na 225 za mu tashi daga inda malam yake cewa wa ƙurrira alaiha in aslama za a iya tabbatar da miji a bisa matarsa wanda take ya ya ce amma a halin kitabi misali ko da yake wannan hukunci ya shafi ko da ba a halin kitabi ba yahudiya ko ba nasariya ba duk mutumin da ya musulunta da matarsa to akan tabbatar da aurensu a haka amma idan ta musulunta shine wancan bangare in kuma a halin kitabi ne ba nasariya ko ba yahudiya kuma ya ce to in ya musulunta za a tabbatar da aurensu ba tare da an taba ba kuma shi ne asalin magana tunda ba manta ba darasinmu na jiya mun yi magana a su a kitabi tunda ya ce wal kafira auren kafira haramun ne illa al-hurratal kitabiyya bi kurhin banda halal kitabi amma abin kyamani yace walau yahudiyatan tanassarat wa bil aksi Koda bai ba yahudiya ne ta koma nasaranci ko da nasariya ce ta koma yahudanci shi yasa ya hada anan yace banda su. ina fata an gane wanda su waɗanda suke masu wuyan sha'ani wa qurrira alaiha za a tabbatar da miji a bisa ahalul kitabi amma ya in aslama idan ya musulunta tun da Allah ce wal musanat min alladhina utul kitaba eh, Waɗannan wadanna al musanat wanda muka yi maganar su idza ataytumuhunna ujurahunna musinina ghayra musafihin wala muttakhidhi akhdani wa an qihatuhum fasida sai dai fa duk da an tabbatar da haka auratayyansu su macece ne sai dai in sun musulunta musulunci ba ruwansa da abin da ya gudana kafin su musulunta duk waɗanda suke yahudawa ko nasara ko majusawa duk tsarin aurensu idan sun musulunta musulunci baya duba baya ba ruwan zuwan nan. in matarka ce matarka ce kawai a tafiya a haka shi ya ma zai kawo mana waɗansu bayanai don ana iya ɗan samun kwamacala in aka ɗan samu kwamacala to ga yadda za a gyaru kamar yadda malamai da yawa a masabar al'imam malik bin anas suka fahimta to yana da kyau a san wannan shi ya sa ya kawo mana wannan sadara wa an kihatuhum fafida kusan cewa auren waɗannan fa alalace yake amma dalilin musulunta sai musulunci ce ba za a yi bincike ba a bar shi haka a tafi a haka saboda kar garin tone tone a tono abubuwa da yawa wanda ba za a yi gyara ba wa alal amati sannan za a tabbatar da ke bisa auren baiwa wal majusiya da ainihin ba majusiya in ataqat wa aslamat idan ta samu yanci ko ta musulunta walam ya futka shari. idan babu rata tsakanin su kamar wata guda anan ya kawo mana maganganu guda biyu wa qurrira za a tabbatar da ke ala zawjatihi a matarsa al'ama yana nufin baiwa in atakan idan aka yanta ta saboda idan ba yanta ta bai ci gaba da zama da bai wanda take ta ahal kitabi ne to duk ƴaƴansa za su koma wajen su ne duk ƴaƴansa na wanda ya malke ta ne au aslamat ko wa aslamat wa aslamat din nan au aslamat bi ma'ana almajusiya da ya ambata mana mutum yana auren ba majusiya armiya to idan yana aurenta sai ya musulunta to za a tabbatar musu da auren amma da sharaɗin ta musulunta daga baya ko da tsakani wata guda ne kamar yadda waɗansu malamai suke da fahimtar haka wato abin da ya kamata idan mutum yana auren wanda ba musulma ba idan ya musulunta so ba take a lokacin ake raba aurensu ba kamata ya bada wata guda in ta musulunta shi kenan ko da ko tana yawan fita za ta je ta kwana a kasuwa ko ta kwana a ina ne eh, ba ruwan musulunci da wannan mai take yi a waje ba ruwanmu da wannan tun da dai matarsa ce kafin ya musulunta ba suna tare ba takan je kasuwa ta kwana takan je wani waje ta kwana to ba ruwanmu da wannan sai dai in za ta je kasuwa ta kwana ko ta je wani wuri ta kwana idan abin da ake ba daidai ba ne musulunci bai yarda da wannan ba in ko bai saba wa musulunci ba shi kenan tunda ire-iren waɗanda aka samu mata masu kasuwanci wani abin mamaki sai ka samu mazan su kuma ba su da zuciya ki kuma yana zaune sai abin da matan ta je ta lalumo za ta kawo masa kana nan kawai ka zama babban kwabu mai gida da yaya da komai amma zan babban kwabu ba iya nema wannan kenan don haka maganganu guda biyu ne aka haɗa mana a nan masu littafi su duba bari mu ɗan yi wani lawai-lawai haka ko za mu daɗa fahimtar abin eh, wa alal amati in atakat walam yaqut ka shahari in kun duba za ku ga na tsallake wannan sabuwa to sannan yana nufin wa alal majusiyati in aslamat walam yaqut ka shahari kun ga maganganu guda biyu kenan duk mutumin da ya musulunta yana auren baiwa wanda take a halin kitabi to idan ya musulunta a wurinsu bai lalace ba na tsawon wata guda za a jinkirta ko za a yanta ta an yanta ta shi kenan ba a yanta ta ba to akwai wulakanci a ciki aure ya tarwatse sai ɗaya ɓangaren ba majusiya ce wanda ba ta da addini kwata-kwata sai ya musulunta ita kuma sai ta ƙi musulunta to za a ba ta wata ɗaya idan ta musulunta cikin wata ɗaya to auren su na nan daren dakan wannan wata ɗayan nan da aka sa wasu malamai ne suke da fahimtar haka suna ganin kamar wata guda ya kai a ce ta yadda ko ta ƙi yadda gaba ɗaya an gane ko eh, tun da wai ba ba nafsin qur'ani ne ko hadisi ne yake a bada wata guda ba tun a wajen waɗansu malamai idan mutum yana tare da matarsa wanda ba musulma ba sai ya musulunta to za a jinkirta ko da watanni nawa ne ko da watanni nawa ne za su iya dawowa kan aurensu na farko ba tare da an sake daura aure ba wasu suna ganin ma ko da abin nan ya ɗauki shekara guda sai dai idan ita matan a addinin da take ta bi tsarin al'adunsu da sauransu ta je ta canza aure ta auri wani to shi kenan kaga wannan automatically ya gwada ta sallami wancan to sai a haƙura saboda a ka'idan musulunci in an ce an ɗaura maka aure da mace matarka ce ko da ko ba ku zama waje guda ko da kai kana bangon duniya ita tana bangon duniya yasa da musulunci inda har an ɗaura auren nan to ko da ko ba ku haɗuwa duk shekara sai ta haihu yayanka ne eh yayanka ne saboda musulunci ya riga automatically ya sama muku kariya amma in ka zo ka ce kai ba yayanka ne? to shi kenan sai ku zo masallaci ka tsine mata ta tsine maka a raba ku ko kuma a yanzu salun alun kana iya sakewa sai dai problem din idan ka sake waɗannan ƴaƴa baka yi saka ce ba naka bane saboda igiyan auren nan da yake tsakani kun ga itimen su wannan yake gwada cewa idan mutum yana tare da mace akwai aure tsakaninsu an kulla aure ko zina ta je ta yi ta zo da ɗa nasa ne saboda ka'idar ce haka ka'idar take amma in baka yadda ba to ga ofin ka kawo kaidu cewa ba naka ba ne, sai a tabbatar idan kaidu suka gagara tun da yana da wahalar ka'ani to ku zo ku yi li'ani ka tsine mata ta tsine maka ku rabu baran-baran to a nan kan 'ya'ya nata ne ba a san ubansu ba tunda ba lallai ne amma zai ta ce suwaye ko kuma wane ne ya yi miki ciki musulunci ba ruwanka da wannan saboda gudun fallaka. tunda idan mutum ya yi laifi komi girman laifin daga bayan ya tuba Allah zai yi yafe masa tsakaninsa da ubangiji ne sai dai kuma in tana matan aure to kun ga nan akwai sarkakiya kuma Allah ya kyauta na'am wa hal in gufila shin idan an share ne au mutlaqan ko kuma idan ba share ta ba tawila ne akwai fasara guda biyu wa hal in gufila kaman idan an gafala da ita abinda ake nufi shine wannan dakatar da sauraronta na wata ɗayan nan da ake magana wadan sun ce sai an ɗan saurare ta wadan sun ce kuma ba sai an saurare ta ba a kyale ta kawai ta gudanar da abinta ta yi walwalanta tun da bata karfi musulunci ba amma inda har wata guda ya wuce ba ta zo ba to shi kenan aure ya riga ya lalace wala na fakata sai dai babu ciyarwa to amma mutumin da yake tare da matarsa wanda ba musulma ba sai ya musulunta da ya musulunta sai take musulunta ka'idan musulunci babu ciyarwa to ake ta yi fushi ne bayan sati ɗaya ko kwana goma kenan sai ta zo ta same ka kai da ka musulunta ko ta samu mijinta ko ta buga masa yaya ka bar mu sati dai babu abinci kwana goma ba abinci kun ga dai musulunci ya ce babu ciyarwa haka ne ko to amma kuma sai ta buga maka kun ga wannan zama yayi kaman zaman bariki ba ai musulunci bai hana zaman bariki ba iskanci ya hana kwarai da gaske ita buga maka babu abinci ya yi kamar mu bamu abinci ko musuluncin kan ne yace karka bamu abinci kaza kaza to sai ka sayo abincin ka zo kai yi abin nan sai dun ba mamaki cikin sauki za ka ba da kai ai babu dariya ce kana tare da mace shekara da shekaru don ka musulunta ko rabu kamar yadda yake kana tare da mace shekara da shekaru don ta yi wani kankanin laifi ka sake ta yana da kyau a rinka danna zuciya na riga an saba na an saba musamman ma idan akwai 'ya'ya to ko ba 'ya'ya ma shekaru din nan wani abu ne saboda wani foshin na rayuwanka da wani foshin na rayuwarka a riga an samu haɗewa to a rinka yin hakuri, sai dai idan an ɗebo abin da yake yayi muni kwarai da gaske to wannan rabuwa shine mafi alheri ina fata an gani. sau nawa ne za a ga mutum ya sake matarsa bayan shekara goma ko ashirin kuma daga baya su sake haduwa a wani waje har kafawa ma za su rinka yi kuma tana matan wani A ai gara a yi haƙuri laifin da bai kara karya ba ko? Eh. in za ka je gidansu ka ɗanyi kwana biyu kenan kai in za ka yi balaguro ka je karfi da yaji ka tafi cirani a Nijar domin saboda abubuwa su daidaita daga baya sai ka dawo ana yin haka saboda ka'ida duk mutumin da ya auri mace yana tare da ita ya sama mata wajen zama ginawa ya yi ne ko kuma haya ne ya biya ta kun duba kai kai ta kamar ta fi shi iko da wajen domin ko da ya sake ta bai sai fitar da ita immediately ba wannan ita ce ka'idar musamman ma a ce mace tana da ciki kwarai da gaske in tana da ciki aka rabu akwai ɗawainiya har sai ta haiku har sai ta yaye a bisa yarjejeniya to kaga za ka sama za ka sama musu wajen zama ko za ka sama mata wajen zama amma ba ka sama mata wajen zama ba abincikin dole ka sama masa wajen zama ko dole ka sama masa abinci da sauran abubuwa da ya dace na yau da gobe wannan kenan wa hal yunqila aw mutlaqan shin idan an wofantar da ita ko kuma kai maganan ma haka kawai ne babu wata ka'ida tawilani akwai fasara guda biyu wasu malamai suna ganin idan ka musulunta a nan jinkirta maka walan suna ganin ko an jinkirta ko ba jinkirta ba inda ta musulunta ta dawo wala na fakata sai dai babu ciyarwa a lokacin da ake sauraro aw aslamat ko kuma ita ta musulunta thumma aslama fi iddatiha sannan sai musulunta a cikin iddanta walau ha ko da ko ya sake ta musulunci ba zai duba wannan sake ba bi ma'ana ita ta fara musulunta sai mijin yake musulunta ba za a daura mata aure nan da nan ba jima sai a bayar kaman wata guda don jinkirta eh. in dai ba ta kare idda ba ya musulunta kun ga kenan al'adar mace daman kaman wata ɗaya da rabi wata ɗaya da rabi normally waɗansu suke yin ginin al'ada guda uku wata ɗaya da rabi wasu kuma sai sun yi a kowane wata za su yi kaga watanni uku kenan ko ka ce wata biyu da rabi idan mutum yana tare da matarsa sai ta musulunta to daga musuluntanta za ta fara idda tamkar ya sake ta idan ba ta kare idda ba sai ya musulunta to sai ya zuwa haɗa su sai dai anan ya kawo ta magana walau in kun ji an ce walau a cikin muktasar lau to ana nufin koda a wajen wasu malamai amma a wajen wasu malamai ba haka bane don ana ya ce walau tallaka ko ya sake ta a cikin addininsu ya sake ta sai ta musulunta to musulunci yana gitibarin wannan saki din nan bai ba a wajen wasu malamai sakin nan bai ba in dai bata kare idda bayan musulunta to shi ya fi cancanta da ita sai dai a musulunci ya ce ya haƙura daman ta zama masa kaya ya ce to shi kenan shi yasa ya yi jinkiri shi bai san ana la'akari da al'ada ba jinin al'ada ba sai ya musulunta sai aka ce ai matarka ta farko ko bata kammala al'ada ba ita ai da na san bata kammala ba da ban musulunta yanzu ba to kaga yatimin ya gwada cewa ki ya hakura kenan da ita daman ta zama masa damuwa ne kaya ko kuma ta zama masa bushiya baya jin daɗin zama da ita to kaga wannan sai ya tabbatar da saki magana ta kare shine walau tallaqaha to a ɗaya a wajen wasu malamai kuma kamar yadda musulunci ya tabbatar da auren suka ce idan ya sake a bisa al'adansu sake yayi kaga kenan ta musulunta babu ruwan da ita ko da shi ya musulunta na wala na fakata alal muktari wal Asan. a lokacin da mace ta musulunta ana jiran mijinta ko zai musulunta to bisa zance zaɓeɓɓe da mafi kyau babu ceruwa al-muktar da inda lakami imamun lakami shi ne ke da wannan fahimta wala sana nan mafiya yawa sukan kawo shi ibnu abi zamiye ko ibnu abi zamiye ne wanda yake da wannan fahimta eh, sun san suna da sunayensu da abubuwan da ake amfani da su domin a fayyace fahimtar da suka yi na fikihu bisa masabar al'imam maliko bisa masabar muktasar na'am wa qablal bina'i idan kafin su sadu ne bayan an ɗaura aure fa makana ha. aure yi nisa waɗanda ba musulmi ba ne guda biyu aka ɗaura musu aure ana cikin haka kafin ta tare kafin ta tare har ya sadu da ita sai ta musulunta to a ka'idar musulunci aure ya lalace kun san me yasa aure ya lalace eh saboda rashin saduwar nan duk auren da aka yi shi in aka ce akwai saduwa ko da kuwa a zauren gidansu ne a boye already duk hukunce hukunce su riga sun tabbata za ka auri mace mai yawa baka gama gyara ɗaki ba ko baka samu inda za ta zauna ba tana gidansu sai ka ɗan zaga wani lokaci ka fita sai ka ɗan zaga to ya kamata ka rinka fane kana kaiwa gidan tun da kana zagawa ai manya sun gane zaga wanda nake magana eh. waye ne da na matan ka nawa Eh? <laughs> na'am eh. saboda haka wa qablar bina ibanat makanaha idan kafin ya sadu da ita ne bayan an daura aure sai ta musulunta to ta masa nisa au aslama anan au din nan illa an aslama ko illa in aslama sai dai idan sun musulunta dukansu biyu da aka daura musu aure kafin ta tare sai ya musulunta sai ta musulunta ko sai ta musulunta sai ya musulunta to aurensu yana nan daren dakan karku manta muna ginawa a bisa cewa duk auren da aka yi na waɗanda ba musulmi ba idan zuwa karɓi musulunci musulunci yana tabbatar da auren koyaye ne aka yi shi sai dai idan abinda a musulunci ba zai taɓa yi su haɗu ba ne zai kawo mana nan gaba shine illal mahrama sai dai idan muharram ya sace dama su a al'adansu ko a addininsu mutum yana yi a auren kanwansa ko yar uwarsa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya kun san a musulunci haramun ne saboda yar yar uwarka uwa ɗaya uba ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya tamkar yarka ce ta cikinka haramun ne ka aure ta kuma wa in nazalna komi nisan zuriyar ta kasa ba zai yiwu ba tunda aure da ku riga kun hada uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya amma aka ce ku hada ƴaƴayen ku ba haramta muku ba amma kai kai kasa ba zai yiwu ba ina fata an gani to bayan sun musulunta sai aka fahimci cewa wannan yar uwarsa ne ubansu daya Ah, to musulunci ba zai basu su ba wannan kan babu rangwami amma kun ga da bambanci kamar yadda na ambata misali biya kawai yana neman ta sai ya dauke ta su je su kwana biyu su kwana uku suna holewansu har ta dauki ciki ta haihu daya biyu uku hudu sai daga baya sai iyayen suka ce a to wannan ai ya kamata a zauna kawai a yi abin nan to menene za a yi a tara mutane don a tabbatar bayan sun haifi ya hudu sai aka tara mutane sai aka tabbatar aka yi abinci aka yi ba ma maganar sadaki tun da ba ruwansu da ka'idodin musulunci ba maganar siga kawai aka tabbatar da aure ikon Allah sai suka zo suka musulunta da kuma ya yi guda hudu ko biyar to musulunci zai tabbatar da su bisa aurensu kun ga zuwa kawai ke ya dauke ta saboda mai saboda sun da da su sun zauna sun tabbatar shi kenan a tafiya haka in ko ba haka ba to akwai matsala to shi yasa musulunci ke share wannan to amma kuma sai aka zo aka samu ai yar uwarsa ce uban su ɗaya ko uwar su ɗaya ko yar yar uwarsa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya it is impossible wannan har abada ba zai yi ba saboda wanda Allah yake har abada haramun ne ka aure ta ko da al'ada an yi wannan auren an shigo cikin musulunci za wuri ba zai yi ba sai dai kuma a ku akwai ɗaya guda nawa guda hudu ko guda biyar kuma ‘yar uwarka ce wanda kuke uba ɗaya so shi kenan musulunci ya yarda waɗannan ƴaƴanka ne kai ne ubansu tunda kun musulunta amma hukuncin aure an raba to tunda musulunci ya tabbatar da wannan tunda an yi wancan auren ya tabbata amma kuma an raba ku saboda dalilin dangantaka to yana da kyau a saurara idan aka samu mutuwa a tsakanin waɗannan to wani lokaci gado ya ka rikice gado ya kari fice marai da gaske wannan ƴar uwarka ce uba daya sannan kuma ka aure ta bisa kuskure aka samu ƴaƴa kaga ta bangaren ka ƴaƴan nan kana da alaka da su ta bangaren aure kuma ƴaƴan nan ƴaƴan ka ne ta bangaren dangantaka ƴaƴan ƴan uwarka ce kun ga akwai haɗi kamar yadda ita ma tana da bangarori guda biyu idan kafin musulunci ya raba auren matar ka ce yar ka ce amma tunda musulunci ya raba auren aka zo maganan gado ne abiya ce tana da gado idan babu waɗanda suka tare ta ina fata an gane eh sai dai normally ka san mace akwai inda aka yanke gaba daya amma in aka zo aka samu babu kowa su ne zaune arham sannan kuma ƴaƴanka ne kaga suna da abubuwa guda biyu wanda suka hadu kana ganin wannan bayan kai ka haife su a bisa tsarin al'ada sannan kuma ƴaƴanka ne na ƴar uwarka sai aka zo aka samu waɗansu ƴaƴan daban to in an zo su za a fara gabatarwa saboda ne saboda alaka ta bangarori guda biyu kan wanda ake da alaka ta bangare guda ɗaya wannan kamar ya shafi alkalai da lauyoyi su ne kamata lauyoyi musulmi su dinga nazari kan waɗannan abubuwa don a samu sauki na'am illal maharama. banda muharramiya ita ka bige da aka yi aure ba zai tabbata ba dole a rabu wa illa har yanzu kablan da'il idda kafin ta kare idda wato akwai wani abu guda duk matan da mijinta ya sake ta ba ta ƙare idda ba a bisa al'adarsu sai kuma mutum ya aure ta ba ta kammala idda ba sai ya aure ta bayan ya aure ta sai suka musulunta to musulunci ba zai yaje da wannan kwamacala ba tunda al'adansu akwai idan da suke yi to shikenan sai ta kammala idda to kun ga inda ake samu wani lokaci karo kenan saboda al'ada muhakkama ai jiya na bada labarin cewa akwai wanda kawai ita in mijin bai mata ba sai ta fita ta koma gidan wani mijin ai kun ga akwai rikici sai kuma suka musulunta kana jin wancan mijin na farko da ya gama mata hidima kuma da 'ya'ya ta kwace 'ya'yan ta dawo gidanka kuma kun musulunta ba zai dauko gatari ba kana ganin za a zauna lafiya wannan daga bayan yin musulunta kuka zo za ku haɗa sahu kana ganin zai yi ko kuma ya duba ya ga kai ne liman ai buga tsaki zai yi ce kai ya ce mazallacin da ni na samu iko ma rusa ki zan yi rusa liman a rusa ki to gudun irin waɗannan abubuwa shi yasa ake so a kauce tana iddan wani bata gama ba sai ka aure ta bayan ka aure ta sai kuka musulunta da kuka musulunta sai aka gano cewa bata kammala iddan wani ba ba zai ba dole ya za ku wasu malamai ma suna ganin idan ka aure ta ka sadu da ita to har abada ba za ka aure ta ba don a ka'idan musulunci duk wanda ya auri mace tana idan wani ba ta gama ba kuma ta tare suka sadu aka gano to har abada ba aure tsakanin su wannan ne. sai ɗayan wal'ajal, ajal ƙida il'iddati wal'ajal. wal ko kuma ainihin ajali kafin ajali ya kare su ne masu temporary marriage nikahul mutuwa su al'adar sun yadda za a yi auren mutuwa ku zo ku yi yarjejeniya za mu yi aure shekara sha biyar bayan shekara sha biyar kowa ya kama gabansa sai aka yi auren shekara sha biyar da aka yi auren shekara sha biyar sai shekaru sha biyar suka zo suka wuce wata ma da ya lahu suka wuce ma gaba ɗaya kowa ya yi shiru alhali a ka'idan al'ada in an yi shekara sha biyar din to aure ya lalace amma su sai suka yi shiru suka ci gaba da haka sai kuma suka musulunta to idan suka musulunta wannan temporary marriage tun da an yanka masa ka'ida to sai an gyara shi musuluncinsu ya yi amma aure babu shi sai a sake kulla ba walau tallaka ha talatan wa aqada walau wasu malamai suka ce koda da na riga na faɗa muku in dai kun ji walau to fahimtar wasu ne akwai sabani suka ce koda ya sake ta sake uku ne kuma sai ya daura mata in abana habila muhallil idan ya nisantar da ita ba tare da wanda ya halatta a tsakaninsu ba wannan ita ce ka'idar musulunci fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra duk mutumin da yake tare da matarsa ya sake ta sake uku ba ta halarta ta sake dawo gidansu su ci gaba da aure sai idan ta aure wani miki daban haka ne ka'idan ko to shi ya sake ta saki miliyan ko saki saki uku a al'adansu? sai aka ce a a sai da ta suka ce ai tun da ka mata uku shikenan ya ce he kace musulunci suka ce eh mu ba musulmi ba ne amma dai tun da ka mata saki uku ko rabu, sai ta je ta aure wani mijin shi kenan kawai sai suka zo suka sasanta kawai suka mayar da aurensu ba ta auri wani mijin ba kuma sai suka musulunta ina fata an gani to wasu malamai suka ce wannan saki ukun nan da aka yi bai da amfani bai da amfani in ba ku manta ba ko wani darasin da muka yi a can baya masu al'ada akwai waɗanda za su yi aure su yi saki dubu kuma su ci gaba da zama da matan haka ne to tun da abin haka yake tun da sun shigo musulunci ko ya yi mata saki miliyan ne tun da yanzu an shigo musulunci to an share wancan wasu kuma sun ce a tun da masu al'adan sun ce su a wajensu su ma saki uku rabuwa ake yi baran-baran shi kuma ya zaga ya je ya mayar da auren sai kuma ya dabara sai ya karɓi musulunci ya shiga musulunci to musulunci zai yi aiki a kansu kun ga akwai fasara guda biyu kenan to a gurguje akwai inda ya kamata mu tsaya amma na ga yana da yawa wa fusika li islami ahdihima bila talaki eh ko da yake wajen tsayawa ne abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladai abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh